Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 19,31 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya da kuma alfa rediyo a birnin kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba ya kuma makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Majalisar Tawon Amurka ta kada ƙuri'ar amincewa da Brett kavana a matsayin alkali a kotun kolin Amurka bayan an shafe makonni ana ta tafka takaddama kan zarge-zargen da aka masa na yunkurin yin fadi da halayensa da kuma zafin rai. An amince da nadin alkali kavana a babban zauren Majalisar Dattawan Amurka da ƙuri'u hamsin akasin 48. Sanata Steve Dines mai wakiltar Montana bai samu daman zuwa ba saboda yana wurin bikin ɗaurin auren diyarsa wannan ya sa sanata lisa muskonski mai wakiltar alaska wadda a da ta yi yunkurin wato ba ta yi yunkurin kada kuri'ar amincewa ba ta canza kuri'arta daga ta rashin amincewa zuwa abin da ake kira ƙuri'ar kasancewa wanda wannan wani tsari ne mai hada ƙuri'un sanatan da ya yi niyyar kada ƙuri'a amma bai samu daman zuwa ba da ƙuri'ar sanatan da ke zauren amma bai amince ba su kasance ƙuri'a guda ta amincewa muddin sanatocin biyu sun yadda yayin da sanatocin ke kada ƙuri'unsu masu zanga-zanga da suka yi cunkus a farfajiyoyin ginin majalisar na ta ihu suna cewa ba mu yadda ba kuma kun yi abin kunya bayan kada kuri'ar amincewar shugaban amurka donald trump ya faɗa ta kafar twitter cewa ya yaba tare kuma da taya majalisar dattawan murnar amincewa da alkali brett kavanaugh wanda ya kira shahararre sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya isa japan jiya asabar inda ya gana da firaminista shinzo abe da kuma ministan harkokin waje taro kono da ya tashi zuwa asiya ranar juma'a pompeo ya ce yana fatan za a samu zaɓi na wurare da kuma lokuta game da ganawa ta gaba da za a yi tsakanin shugaban amurka donald trump da kuma shugaban koriya ta arewa kim jong-un wannan ziyarar asiya da pompeo ke yi za ta hada da yada zango a koriya ta arewa wanda hakan zai zama ziyararsa ta hudu a wannan wararriyar kasar. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana buƙatar dala miliyan hamsin da rabi daga al'ummar duniya saboda ta samar da tallafi ga 'yan Indonesia ɗaya waɗanda girgizar ƙasa da ambaliyar tsunami da aka yi a yankin na tsakiyar Sulawesi a makon jiya suka ritsa da su. majalisar ɗinkin duniya ta bayyana wannan shirin ne ranar jama'a wanda ta ce ta tsara shi ne da haɗin gwiwar hukumomin gwamnatin indonesiya ta ce shirin na nuni da irin gudunmawar da ake bukata daga al'ummar duniya a tsawon watanni hudu adadin waɗanda suka mutu a wannan girgizar ƙasa da ambaliyar tsunami ya haura sama da 1,600 banda mutane 2,500 da suka ji raunuka da kuma 113 da suka ɓace sannan kuma sai 70,000 da suka rasa muhallansu. girgizar koko uwar gidar shugaban amurka millennia trump ta isa birnin alkahira na kasar masar jiya asabar inda shugaba abdul fatah el da matarsa intasar suka marabce ta da liyafa bayan ziyarar fadar shugaban kasa da kuma ofishin jakadancin amurka da ke birnin alkahira millennia trump za ta ziyarci gine-ginen dalar sarakunan masar na zamanin da da kuma babban umudin giza masar ce ta ƙarshe cikin ƙasashen afirka hudu da mileniya ke ziyarta kwararru a fannin tsaro na cewa yadda jami'an leƙen asirin rundunar sojin rasha fiye da 300 suka yi har aka gano su a watan wato a wannan satin shine ragon azanci mafi girma da aka taɓa yi a fannin leƙen asirin rasha tun bayan yakin cacar baka bayanai na nuna cewa batar basirar da 'yan leƙen asirin rashiyar suka yi a ƙoƙarinsu na kauce ma biyan tarar saba ma dokokin tukin ganganci da kuma tuki bayan an shawu shi ya sa asirinsu ya tonu tun bayan da hukumomin ƙasashen netherlands da birtaniya suka bayyana sunayen jami'an leƙen asiri na sojojin rasha hudu waɗanda ake zargi da yunkurin yin kutse a kwamfutoci ne wata ƙungiyar jarida ta bankaɗo sauran. duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi. wanda ni Hafiz Ado Babala zan gabatar. Yau shirin zai duba zaɓuɓɓukan fidda 'yan takarar gwamna ne da aka gudanar a cikin faɗin tarayyar Najeriya, yayin da wasu jihohi suka gudanar da zaɓen lami lafiya, wasu ko hakan ya haifar da darewar jam'iyyun gida biyu tsakaninsu da ubangidan siyasarsu yayin da wasu kuma suka raba gari da gwamnati wasu har yanzu tana ƙasa tana dabo. Bari dai mu fara takon daga jihar Borno da Yobe tare da Haruna Dauda biyu. Malam Ahmed Almanzur kenan jami'in da uwar jam'iyyar APC na ƙasa ta turo da gudanar zaben takarar masu neman kujerar gwamna a jihar Borno ke bayyana Profesa Umar Zulum a matsayin wanda ya lashe zaben. tun farko dai sai da mutane guda goma suka janye daga takarar cikin mutane 21 da ke takarar wannan kujera guda haka zalika a jihar yobin wato makwabciyar jihar borno nan ma an gudanar da zaben fidda gwanin inda alhaji mai malabuni ya samu jaye da ƙuri'u bakwai daga casa'in da bakwai. yayin da alhaji yakubu sidi karasuwa ke biye da shi da ƙuri'u uku alhaji aja kulo kuma na da ƙuri'u hudu ita ma jam'iyyar pdp a jihar borno ta gudanar da zaben nata ne cikin rabuwan kawuna yayin da a bangare guda ƙarƙashin jagorancin zanna gadama suka gudanar da nasu zaben shi ma alhaji usman badeli ya gudanar da nasa zaben fidda gwanin a sakatariyar jam'iyyar pdp wanda ya samu halartar yan takarar guda biyu kuma barista muhammad wakil yana dan tan gidan dan gidansa ko kuwa wani ya gare sa shine nashi wato kasan kasan na abin da yake tafiya abin da yake kashe kasan nan kenan son kai wani kawai da ya ga shi wane wane shine mutumin sa ba zai tsaya ya bi kayan abubuwa ba sai je zaben da gudanar ta bangaren alhaji zannaga damade ya samu wakilcin uwar jam'iyyar pdp wanda barista gibon akata ya jagoranci wannan zabe har ma ya bayyana bayyana sakamakon kamar haka. Mohamed Alkali Imam, he scored 2,785 votes. Mohamed Wakil scored 20 votes. And Kiari Abba Bukar scored 52 votes. Alhaji Kyari Abba Bukar din ya kirawo taron manema labarai wanda ya nisan ta kansa da zaben jam'iyyar PDP baki daya da ya ce bai da kowanne daga ciki ba. Kuma bangaren Alhaji Usman Badiri suka gudanar da nasu zaben wani suka bayyana tsohon ministan samar da wutar lantarki wato barista Muhammad Wakil a matsayin wanda ya lashe zaben da kuri'u mafi rinjaye. Mun gode Haruna Dauda biyu daga nan kuma bari mu leƙa Bauchi da Gombe domin jin yadda ta kaya nan ma don haka Abdulwahab Muhammad ne yake muna jagora. Professor Ahmed Bakur Mohammed, Chairman gubernatorial primaries election all progressive congress Bauchi state a goma wa biyu an samu ƙuri'a biyu dr Muhammad ali fate ya samu ƙuri'a da yakubu lami ya samu ƙuri'a takwas barista emi abubakar ya samu ƙuri'a shida kaftin bala ya samu samu ƙuri'a dubu biyu da ɗari biyar da talatin da tara sannan wanda suka lalace dubu ɗaya da ɗari ɗaya da bakwai sannan wanda bai amfani da su ba dubu ɗaya da ɗari shida tamanin da shida sannan kuma da suka lalace guda ashirin da uku. a halin da ake ciki zaben fidda gwani na jam'iyyar pdp a jihar bauchin ya gudana inda tsohon ministan birnin tarayya bala muhammad kauran bauchi ya yi nasara a jihar gombe kuwa jami'ar apc ta zaɓi gwaninta shine alhaji inuwa yahaya ya yi mata takara a ɗaya gefen kuma ita ma jami'ar pdp mai mulki ta zaɓi sanata usman bayero na faɗa a matsayin ɗan takararta a zaɓen kujerar gwamnan jihar a shekara ta 2019 yanzu bari mu gangara kano da jigawa tare da Mahmud Ibrahim kori. Jimlar masu kada ƙuri'a 2,668 ne wakilan kwamitin zaɓe da shalkwatar jam'iyyar PDP ta naɗa suka tantance domin zaɓen masu neman tsayawa takara guda hudu. Masu muradin takarar sun haɗa da Honorable Hussein Namadi wadda ya samu ƙuri'u 154 da Tijjani Ibrahim Kiyawa mai ƙuri'u 394. sai barista ali sa'ad birnin kudu da ya sami ƙuri'u talatin yayin da malam aminu ibrahim ringim wanda ya lashe zaben da ƙuri'u 2028. A jam'iyyar APC kuwa gwamna Badar Abubakar ne galaba a zaben da ƙuri'u 3,123 yayin da abokin karawarsa Pharmacist Ubala Hashim ya sami ƙuri'u 54 bayan da wakilai dubu uku da goma sha biyu suka jefa ƙuri'a. a kano kuwa gwamna abdullahi umar ganduje ne ya sami tikitin takarar gwamnan jihar a karkashin inuwar jam'iyyar apc da ƙuri'u miliyan biyu da dubu ɗari bakwai a bangaren pdp kuwa tsagin sanata rabi musa kwankwasa ne suka ce sun zaɓi abba kabir yusuf a matsayin wanda zai yi wa jam'iyyar takarar gwamnan kano kwana guda bayan shalkwata jam'iyyar ta pdp ta sanar da ɗage gudanar da zaben a kano sai dai bangaren shugabancin jam'iyyar ta pdp bisa jagorancin sanata mas'ud aljibril jibril doguwa na cewa ba zaɓe aka yi ba illa ƙarfa ƙarfa kuma ma muna so mu tabbatar da mutane cewa delegates ɗin da ya kamata su zo su yi zaɓen nan ba su suka zo su kai ba saboda haka wannan ya sa ba a zaɓe aka yi ba illa wasan kwaikwayo. Mun gode Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma bari mu leƙa Zamfara, Sokoto da Kebbi tare da Murtala Faruku Sanyin na tuni da jam'iyyar ta apc ta kammala zaben fitar da gwani na gwamna a jihar sokoto inda mataimakin gwamnan jihar ahmad aliyu ya lashe zaben inda a jihar kebbi kuma jam'iyyar ta yi matsaya akan gwamnan jihar abubakar atiku gudu a matsayin ɗan takararta ba hamayya a bangaren jam'iyyar pdp kuma a jihar sokoto jam'iyyar ta tabbatar da tsohon kwamishinan kananan hukumomi manir muhammad dan iya a zaman dan takararta na gwamna ba tare da wata hamayya ba haka lamarin yake a jihar zamfara inda jam'iyyar ta pdp ta yi matsaya akan tsohon dan majalisar wakilai bello matawalle shi ma ba tare da hamayya ba biyo bayan sulhun da aka yi wanda ya yi sanadiyar janyewar ɗaya dan takarar sahabi ya'u to sai dai a jihar kebbi kam zaɓe aka yi na fitar da gwani tsakanin 'yan takara hudu na jam'iyyar ta pdp inda sanata isa galaudu ya yi galaba da rinjayen ƙuri'u akan abokan takararsa sanata umar tafida da buhari bala da kuma abubakar malam mun gode murtala faruku sanyin na yanzu kuma ga zainab babaji da jihohin filato da nasarawa babu wanda muka hana mu a matsayinmu na iyaye mun sa abin a faifai mun baje mun ce duk wanda yake da bukata ya zo ya zo ya gwada kun gudanar da zaben fidda gwani na jam'iyyar pdp a nan jihar plateau wane ne ya nasara a zaben da muka yi wannan zaben da yana zama kamar zaben gida ne domin duk wanda duk wanda suka tsaya a takarar neman tiket neman su zama zakaran a jam'iyyar pdp ba zabe ne wanda kamar yaki ba to allah da ya taimake mu muka yi zabe na cikin lafiya a tsohon general da Hussaini ya samu cin nasara jeremiah Hussaini kenan jeremiah Hussaini. honorable david martin bugadoshi ne ya ce to mutane nawa suka shiga ta wannan takara mutane biyar To wani matakai kuka bi har kuka samu wanda ya samu nasara? Da muka bi shi ne kuwa sanu-sanu bi gaskiya mu bi abinci inda ya kamata a ci zabe. Mun gode Zainab Babaji yanzu kuma ga Hassan Umaru Tambuwal da ke kudu maso gabashin Najeriya. A jihar Oyon Kudu maso yammacin Najeriya jam'iyyar APC ta yi zaɓen fidda gwaninta a cikin nasara duk da yawan 'yan takarar gwamna inda 'yan takarar suka rika janyewa ɗaya bayan ɗaya a filin wasar Lekan Salami da ke Adama Shiga Ibadan suka barwa matashin ɗan siyasa Adegoke Adelabu mai lakabin Penkilemensi 'yan takarar gwamna a tutar jam'iyyar APC dai da kansu ɗaya bayan ɗaya suka ba da sanarwar janyewa nítorí pé a fẹ́ kí ẹgbẹ́ wa kó máa lọ wájú sí i nítorí pé a fẹ́ eh, division nínú ẹgbẹ́ wa I am, I am stepping down. a jam'iyyar pdp ko mr saye makinde ne aka tsaida dan takarar gwamna inda ya sami ƙuri'u 2,772 ya kada sanata hamzat ayo adesoyu mai ƙuri'u 21 kacal sai dai sanata hamzat ayo adesoyu ya yi korafin cewa an yi mishi ba daidai ba a wajen zaben fitar da gwanin haka zalika na ji ta bakin wani mazauni birnin abekuta a game da yadda zaben ya gudana a can. Ba mu labarin yadda zaɓe gudana na fidda gwani na jam'iyyar APC. Har yanzu zaɓen fidda gwani na jam'iyyar APC a nan jihar Ogun tana sama ne tana dabo. Domin har yanzu ba cin ba matsaya ba abin da ya faru shine yawancin mambobin NPCC da suka bi yin zaɓe an kararraba musu kuɗi mai mutane nawa ne suka yi takarar gwamna ko kuma suka shiga takarar fidda gwani a jam'iyyar APC? mutum biyar ne, mutum biyar ne. To yaya ake ciki batun jam'iyyar PDP? Jam'iyyar PDP kan sun yi zaɓen primary election a ranar Lahadin da ta gabata. Sai dai kamar yadda ka sani a Ogun State, jam'iyyar PDP ta rabu gida biyu. Akwai Mun gode Hassan Umar Tambuwal. Bari mu rufe da jihohin kudu maso kudu tare da Lamida Abubakar Sokoto. zababukan fitar da gwani na jam'iyyu daban-daban a jihar Rivers ya bar baya da kura kura kuwa ita ce ta tashe-tashen hankula da aka yi kuma jam'iyyar APC a jihar ta Rivers ta rabu gida biyu tare da bayyana sakamakon zaɓe wanda ya kasance gida biyu na bangaren ministan sufurin Najeriya Rotimi Amici da kuma yadda suka ce sun lashe zaben na fitar da gwani wanda hamshakin ɗan kasuwa nan Musa Tonyakul da ke bangaren Amici ɗin ya yi nasara sa'annan ɗayan bangaren sanata maganas abe da ke adawa da bangaren amici din ya tsayar da dan takarar gwamna ya ce shi ma ya lashe zaben dangane da wannan rudani da aka shiga na ji ta bakin shugaban jam'iyyar ta apc a jihar rivers musa flak kanya ya ce uh, uh, ya ce kawo yanzu babu wani tashin hankali an yi zaɓe lafiya a jihar rivers musa tanyakul shine ya lashe zaben na fitar da gwani a jihar mu ta daga Rivers. Barista Wagu Bombs shine mai magana da yawun sanata Abedin wanda ya ja daga da bangaren tsohon gwamnan jihar Rivers Rotimi Amechi ya ce. Yana cewa ne a namu bangaren gefen ministan Amechi ba zaɓe aka yi ba illa kawai naɗi ne kawai saboda haka mun tsayar da namu ɗan takarar gwamna sanata Abe mun yi watsi da zaɓen bangaren Amechi. Haka kuma 'yan jam'iyyar ta PDP a jihar jihar Ribar sun gudanar da zaben fitar da gwani a jihar Lamai Lafiya inda suka tabbatar da zaben gwamnan jihar ta Rivers farisa Sanyansa Goke. Can ma a jihar Cross River an gudanar da zaben fitar da gwani sai dai kuma rigima bata kare ba inda aka samu 'yan takarar gwamna guda biyu a jihar kowane bangare yana ikirarin shine dan takara musamman bangaren ministan yankin Niger Delta Pastor Usani Oguru Usani na jam'iyyar APC da kuma bangaren sanata John Uwan Inom. Mun gode lami da Abubakar Sokoto, to masu sauraro, da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin sai wani sati a mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk wakilanmu da suka taimaka shirin ya haɗu sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin, ni Hafiz Ado Babale ke cewa sai wani satin idan Allah ya kai mu. Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. mu ta aiki da wannan makaman kuma in zai saida mana bindiga yana saida mana ak dubu ɗari bakwai litiri nan kuma na saye shi a hannunsu kusan dubu tara da hamsin muna samun kuɗi ga kinnafin dinnan sosai muna samun wata ran mu samu miliyan goma miliyan biyar miliyan bakwai miliyan shidda miliyan biyar zuwa miliyan hudu miliyan uku yanzu haka dai satar mutane domin neman kuɗin fansa na ƙara kamari a najeriya a daidai lokacin da ƙasar ke fama da matsayin tattalin arziki da kuma kaɗawar iskar siyasa lamarin da yanzu haka ma ke fa hana jama'a bacci ce sai su biya kaza ko su kama yanzu ma an kama yara wajen guda bakwai lissafin da aka kama su da su kuma ko kai yanzu ko kuma ne Yanzu ko mai fansa a hannunsu Wato in suka zo su sukan kama yara su ce sai an ba su kuɗi. Sai an ba su kuɗi ko kuma ba ba su kaje su kuma. Sun kama yara wasu yara kenan sun tafi da su. Sai sun kama wasu yara to sannan kuma sun kashe mutane guda tara. Yan uwan waɗanda aka sace sau tare sun fi son biyan fansa maimakon sanar da yan sanda sakamakon irin halin da akan shiga na firgici kamar yadda wannan da aka yi garkuwa dan uwansa a kwanaki tabbatar. To gaskiya mun shiga wani hali duk mutumin da aka ce yau kana tare da shi ga shiga halin da yake ciki kai kana tunanin baka san wani hali yake ciki a yake ciki 啊，今晚加班。 kaga maybe ko suna dukan ko suna azabtar da shi wannan duk ba za ka sani ba ba a bashi abinci ba kaza ba za ka sani ba to gaskiya ba za ka ji daɗi bacci ma ba za ka yi ba baccin ma ba zai zo ba da aka saci wannan mutumi sai da muka je muka biya kuɗi kafin nan aka a to ba ku sanar da eh, jami'an tsaro bane wata su kwato shi eh to mun sanar da su sun ce suna iya kokarin su ganin cewa za a kwato to kaga garin mu jira mu ce sai an dauki kaga za a dauki tsawon lokaci to kaga muka ga kawai ya dace mu biya kuɗin kawai mu karbo shi a da da aka akan yi garkuwa ne a wajen da ake harkar tono mai musamman ma turawa kana kuma suna sata ɗanyen mai daga buta. tunda suke bi ta cikin koramu to amma a yanzu sai lamarin ya sauya inda aka mai da batun sana'a to wai ko me ke jawo haka a yanzu Malam Muhammad Awal Zaria wani manazarci ne a Najeriya ya ko bai na dalilan sayar salon. Akwai matsala ta abin da shafi security ta tsaro ana fama da shi a Najeriya kwarai da gaske kusan nan kuma akwai matsala wanda ake magana yawan mu'amala jama'a da makamai wanda sun shiga wurare da yawa kowa yawanci jama'a sun sa makamai a hannunsu to a gaskiya wannan abubuwan sun taimaka kwarai da gaske wajen haɓakan wannan mummunan sana'a ta garkuwa da jama'a kuma akasarin ka duba yanzu abin ma yanzu da da muke ji shi a wasu yanki na kasar na yanzu abin ya dawo kusan ma har kusan zan iya cewa ma yanzu baka ma ba ma yadda ka da ka to a gaskiya wannan abubuwan na maka baya sun taimaka kwarai da gaske musamman matsala tattalin arzikin ƙasa. Yanzu ya koma sana'a kenan. Ya to a gaskiya a masu yi sana'a ce tunda suna samun kuɗi mai ɗimin yawa kuma in mamaki shine da yawa wasu sukan yi su tafi. Sannan kuma kowa abu wanda ya kamata gwamnati ta sani. Mutanen nan ba suna abu abin da suke ba suna yi ba ana communicating da su ba da waya. Kuma an ce sannan kowace waya kowace layi a yi rijista. To amma kaga ya za a ce wanda wanda suka saci jama'a suna waya amma a kasa gane inda suke har a kama wasu. Haka akwai matsala. Ko a kwanakin nan ma sai da masu garkon suka ci karensu ba babba ka ajiyar Adama da Taraba a yayin da ma hukumomin tsaro ke cewa sun tashi tsaye asb dabi misal da ke zama kakakin na 'yan sannan jihar taraba arewa maso gabashin najeriya ya kuwa bayyana irin matakan da suka dauka a yanzu mun tashi tsaye ainihin domin mu tabbatar da cewa mun kawo karshen irin waɗannan ayyuka kuma yanzu mun samu saukinsa sosai domin a cikin kwanakin nan na yi nasarar cafke waɗanda muke tuhumar su da hannu a cikin waɗannan ayyuka na kama mutane domin Eh, garkuwa da su da kuma karjan su don fansa to tun lokacin da muka fama su zuwa yanzu eh, waɗannan ayyuka irin na waɗannan yan ta'addan ya rage kwarai da gaske fiye da yadda da aka sani wannan kuma wani babban nasara ne wanda rundunar mu kayi a waɗannan sanar. To kaman kawai yanzu kaman mutane da kuka kama eh, na masu garkuwa da mutane suna neman kuɗin fansa kaman sun kai nawa kawai yanzu. eh to kamar cikin waɗanda yanzu da nake maka magana muna da mutum guda hudu a hannu kuma abin da yana so ka fahimta nan shine waɗannan mutanen ba wai su ne kare su suna da kungiya kungiya wanda muna kira gang gang kenan to kaga kuma gang din ya kasu ya kai kashi uku wanda yin binciken da muka riga muka yi muka fahimta cewa suna da kam kam nasu inda kuma suna kai mutane su ajiye su kafin su kai kudin sayan fansa. In sun ma nuna mana kira mana sunaye waɗanda suka kama su suka karbi fansa kafin suka saka wanda su ma muka kira suka zo suka tabbatar mana da haka sannan suka tabbatar mana da inda aka kai suka tabbatar mana da nawa suka biya suka tabbatar mana dai yanayin kwanakin da suka yi a hannunsu. su. Eh, to daga nan kuma bayan da muke da sauran waɗannan members na waɗannan gangan din har yanzu suna nan muna neman su domin da waɗannan suka shiga hannu wato su waɗansu yan kungiyan kaga dole ne waɗanda dama da hannun su ciki za su fara gudu don su boye amma dai kamar yadda muka yi nasarar tattara wannan kudin iya ta gudun su dole ne za mu yi nasarar kama su a kasashe. koma da menene dai wannan matsalar ga da mutane domin neman kuɗin fasade ta zama babbar barazana a tsakanin al'umma a najeriya ganin yadda a wasu lokutan akan taki rashin sa sai kaga waɗanda ma aka garkuwa da su sun rasa rayukansu garin kokarin ceto su ko kuma idan aka ɗauki tsawon lokaci ba a kai wa masu garkuwan kuɗin fansa ba batun da wasu ke ganin sai ko an haɗa kai da 'yan sa kai na banga ko kuma 'yan sintiri alhaji ali kwara wani fitaccen mai yaƙi da bata gari ne a najeriya ya ce ai akwai ma buƙatar katun tana zuga game da irin waɗannan ƙungiyoyi na banga yayin da ya ce su ma jami'an tsaron akwai bata gari da ake haɗa baki da su wajen ayyukan aisha sha kamata a samu real hunters yan ƙasa wanda ba su da laifi a jikinsu wanda suka iya harbi amma yanzu ka ga yanzu a nan numan an samu dismissal ko menene na soja ya ce shi sarkin bakani a wajen mu ma a Bauchi state akwai dismissal amin shi ma ya ce sarkin bakani daka duka yan fowar nayin sun shigo suna ta cewa su maharba ne maharba ne wal ba maharba ba ne to barin gaya ma kowanne a garin su ya san yan bangar ya san barayi kowanne folis ya shina sarki ya shina talaka ya shina ko da haka kawai sun fi karfin mutane ne saboda su mana gaskiya suna da sharp brain mafi yawan wanda ake nunawa ake kidnapping su repented Amur roberts su suke pointing wasu fulani masu kuɗi suna kama ya'yansu wanda kuma ga masu bindiga a jeji suna sace ya'yansu a je a kama a sace ba za a je a kamo ba e jami'an tsaro akwai bad aid da suke bitin masu kyau ɓata garin sun fi masu kyan baki masu baki masu kyawun sun cika haƙuri sun ga ƙasar ta ɓaci sun yi shiru amma duka an gwamnati ta shiga ta gyara polis ta gyara soja a sa musu ido duk ma zancen wani dan banga ko wani repentant amuro ba ya zo gyara najeriya ƙarya ne da haka najeriya tashi ta tsaya ta gyara sojanta da polis ɗinta a gyara ƙasar nan amma in har za su bari duka system din zai lalace. Koma da menene dai fata ko shine Allah ka ƙarshen wannan matsala da ke neman gagaran kundila Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. To madalla kuna sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za ku ji shirin nagari na kowa. Yanzu a madadin kowa da kowa a dan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya. et les dernières